This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau talata 28 ga watan Mayu shekarar 2024. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirin wata zama domin tattauna batun mummunan harin da Isra'ila ta kai Rafa. Shugaban kasar Spaniya ya ce zai ba da goyon baya ga kasancewar Falastino a matsayin kasa mai cikakkiyar iko a matsayin mafita ga samar da zaman lafiya sannan shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya nemi izinin amfani da makaman da aka ba su a matsayin tallafin yaƙi don kai hari cikin rasha Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa talbijin canal 3 a jamhuriyar niger ya kori ma'aikata sama da 30 bayan da suka tsunduma yajin aikin kwanaki uku a makon da ya gabata bayan haka za ku ji ci gaban tattaunawar aliyu mustapha sakkwato da hafsan hafsoshin sojan najeriya janar christopher musa akan halin da tsaron ƙasar ke ciki kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma na muhammad hafiz baballe muna kuma ɗauke da sakonnin ku masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya ya kamar yadda muka same su. A yau talata ne ake sa ran cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gana don tattauna abin da ke faruwa a Rafa. Biyo bayan wani harin saman Isra'ila da ya kashe 'yan Filistino da ke neman mafaka a wani sansanin 'yan gudun hijira su 45 sannan ya jikkata wasu 200. shugaban kwamitin jin a majalisar ɗinkin duniya martin griffiths ya ce sam wannan bai kyautu ba sannan ya yi sukar bayanan firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ce harin na rafa babban kuskure ne ko da harin laifin yaƙi ne ko babban kuskure ga al'ummar gaza babu tantama griffiths ya faɗa cikin wata sanarwa jiya litinin abin da ya faru a daren jiya shine na bayan nan sannan ya ya kasance mafi rashin imani ayyana shi a matsayin kuskure wani batu ne da ba shi da wata ma'ana ga mutanen da aka kashe waɗanda suke juyayi da waɗanda suke ƙoƙarin ceto mutane griffiths ya ce majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa kai hari rafa zai haifar da yanayin jinƙai a yakin na gaza a yankin na gaza isra'ila ta ce ta kashe manyan jagororin mayakan hamas guda biyu a wannan harin A wani bangaren kuma shugaban kasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da Falastino a matsayin ƙasa mai ikon mai cikakken iko yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita ita ce za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. Yin hakan ne kawai zai kawo maslahar da za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin su nan gaba. Tabbatar da Falastino a matsayin ƙasa mai iko su rayu tare da kasar isra'ila a cikin zaman lafiya da tsaro sanchez abinda sanchez ya faɗa kenan spaniya ta fara samar sanar da manufarta na amincewa da falastino a matsayin ƙasa mai cikakken ikon kanta a makon da ya gabata tare da kasar ireland da norway waɗanda suka ayyana ranar talata a matsayin ranar da suka amince da wannan manufar Ukraine ta samu ƙarin tallafin yaƙi na dala biliyan ɗaya daga ƙasar Belgium ƙarƙashin wata yarjejeniya yau talata wanda ya hada da bata jiragen yaki samfurin f-16 an ci mai yarjejeniyar ne bayan da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara brussels sannan ana sa ran cewa zai yada zango a kasar spaniya da portugal a yunkurinsa na nemo karin tallafin yaki da zai taimaka wa kasar wajen kare kanta daga mamayar rasha tun farkon 2022 yarjejeniyar da aka kulla ya kunshi cewa belgium za ta ba agajin tsaro cikin gaggawa motocin silke na zamani kayayyakin yaƙi da dakarun saman ukraine suke bukata na kare hare-haren sama tsaron dakarun ruwa izinin haƙar ma'adanan ƙasa haɗaka da dakarun ukraine a fannin makaman atilari da horon soji abinda zelensky ya wallafa a kafar x kenan. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan a jamhuriyar Niger wani gidan talabijin mai zaman kansa wato Canal 3 niger ya kori ma'aikata sama da talatin bayan da suka tsunduma yajin aikin kwanaki uku a makon da ya gabata. Ma'aikatan na korafi ne a kan rashin samun albashinsu na tsawon watanni akalla goma sha biyar mafari kenan da suka jingine aikinsu. sai dai shugabannin gidan talabijin ɗin na cewa yajin aikin ya saba wa ka'ida lamarin da ya sa aka shiga yunkurin kai batun a gaban hukumomi wakilin muryar amurka a birnin yamma suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani a ranakun 17 da 18 da 19 ga watan nan na mayu ne ma'aikatan gidan talabijin kanal turwa niger suka kauracewa aiki bayan da a cewar su wa'adin da suka ɗibarwa shugabannin kafar ya cika dangane da bukatar a biya su albashin wata biyu daga cikin bashin watanni 15 ɗin da suke bin ma'aikatar sai dai da alama matakin bai yi wa magabatan gidan talbijin din daɗi ba mafarin korar ma'aikata 37 a wannan talata malam zakari adamu na daga cikin waɗanda matakin ya shafa ana cikin haka muka dawo aiki ranar litinin muka yi eh, litinin talata laraba alhamis har zuwa juma'a shiru ba ce mana komai ba muka sake aje wata takarda muka ba su wa'adi na kwanaki uku suna iya kiran mu mu tattauna a samu fita ba su kira mu ba dalili muka shiga yajin aiki na kwanaki uku wanda ya kawo karshe ranar jiya duka ka'idojin da ya kamata a ce mun bi na zuwa wannan yajin aikin mun bi su yau mun dawo bakin aikin mu aka kira mu aka ce a an sallame mu daga aiki saboda rashin biyayya wanda shekara ɗaya da rabi yana aiki bai samu albashi ba kuma ba dare ba ranar yana zuwa yana aiki ban ga wace irin biyayya ake son yayi ba ganin yadda al'amarin ya tsanani an fara yunkurin kai batun gaban hukumomi Hajiya Salamatu Mai Daji na daga cikin ma'aikatan Kanal Turwa Nijar na farko-farko. Ni shekara ta goma sha shida a cikin wannan kafar watsa labarai. Akwai masu shekara goma sha bakwai. Su dai su dibi taksikin da ake hidda mutum aiki. In an hidda ka aiki, kuɗin da kake biyan mai shi da durwakin ka tunda ba kai ba ka bari shi ya hidda ka kenan ya baka kuɗin da ya hidda ka aiki ya baka ka ya baka shi wannan areren da kake besu ko ga takardar lisan sama bai kamata ba a ce wai wani isiye ya zaka ɗauki takarda ya bamu direction general ita kamata ba mu takar amma ba su yi ba haka nan mu kuma muna bisa kan incin mu ba mu tsaya nan sai mun ta wurin hukumomi waɗanda za su hakki mun amsa mun hakki mu sai mun ga abin da ture mu buzo domin jin martanin shugabannin kafar na tuntubi shugaban ma'aikata DRH Ahmadu Tijani Alhaji Anis amma ya ce da ni ba za su ce komai ba a game da al'amarin sakataren kungiyar kare hakkin ma'aikatan kafafen labarai ta sinatic mudi musa wanne ya fara tuntubar ma'aikatan kanal turwa da shugabannin tashar don samar da maslaha na cewa lokaci ya yi da za a dubi irin wannan matsala da idan rahama. ai kahin a kawo ga kora akwai matakai iri uku ma da ake iya ɗauka ana iya ba da sama a ce to an galgade ka daga yau kalka kara lisansama shine na ƙarshe bayan shi babu komi da mun san a Nijar muna cikin ita da durwa To cikin ƙasa yanci kuma hakki na harko da ke ga kowane ɗan ƙasa kowane ma'aikaci shine na an bai jin daɗin kasancewa abin da yake ciki yana da inci na yayi yajin aiki. Annobar koronar da aka fuskanta daga 2019 zuwa 2020 ta matukar ta tagayyarar da kafafe masu zaman kansu a Nishar, inda biyan haya da wutar lantarki da haraji ke musu wuya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To la gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan yanar gizo da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. yayin da wasu masu kada ƙuri'a suke da tabbacin 'yan takarar da za su ba su ƙuri'unsu a zaben da afirka ta kudu take shirin gudanarwa a ranar laraba ya zuwa yanzu wasu ba su kai ga tantance 'yan takarar da za su zaɓa ba wani mai kada ƙuri'a a johannesburg ya shaida wa muryar amurka cewa yana so gwamnati mai ci ta zarce kuma ƙuri'arsa ta jam'iyyar anc wato african national congress ce jam'iyyar da take mulki a afirka ta kudu tun 1994 sa'ad da aka zaɓi Nelson Mandela a matsayin shugaban ƙasa bayan mulkin wariyar launin fata a shekarun casa'una. Za a iya kwatanta shekaru talatin ƙarƙashin demokuraɗiyya da shekaru talatin na doka. Muna buƙatar wasu shekaru talatin don aiwatar da waɗannan dokokin tare da tabbatar da cewa sun haifar da roman demokuraɗiyya a cewar Sabo Malubi. to sai dai kuma ga karam ezidin jam'iyyar anc bata cika alkawuran da ta yi ba ya isa hakan nan ya ce ya kuma kara da cewa zai dangula wa jam'iyyar da wato democratic alliance ne domin ita ce jam'iyyar da za ta kawo sauyi masharhanta sun faɗa wa muryar amurka cewa jam'iyyu irin su da ifp wato inkatha freedom party da wasu 'yan tsirarru suna samun goyon bayan jama'a a tsakanin wasu kabilu da wasu yankuna da dama daga cikin 'yan takarar suna zargin anc da yin ba daidai ba sannan ba ta da wata kwakwarar manufa ga kasar lamarin da suka ce yana cikin wani yanayi wanda ke buƙatar ceto an kwashe dubban mutane daga yankin papua new guinea yau talata inda gwamnati ta ce zabtarewar ƙasa ta binne akalla mutane dubu biyu kwanaki bayan zabtarewar ƙasar da ta auku a ranar juma'a ya zuwa yanzu a yankin mount mongalo ƙasa tana girgiza lamarin da ya haifar da damuwa kan yiwuwar lamarin ya tsananta. Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirin wata taro ta da sassan gwamnati daban-daban ta yanar gizo yau talata domin tsara yadda za a bullo wa lamarin. Hukumomin yankin sun ce an gano wasu gawarwaki yanayin yankin mai karancin ci gaba rashin hanyoyi da rikicin kabilanci a yankin sun haifar da tasgaro a fannin aikin ceto. gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla, kamar yadda muka faɗa a farkon shirin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wani bangare na doguwar tattaunawa da shugaban sashen Hausa Ali Mustapha sakoto ya yi da Hausan hafsoshin sojan Najeriya, Janar Christopher Musa akan yadda sha'anin tsaro ke kayawa a Najeriya. za mu tashi ne daga wannan tambaya da ali mustapha ke masa jiran musa har yanzu akwai eh, duk da nasarorin da kuka samu har yanzu akwai matsalolin mun sani a jihohin sokoto mm. katsina zamfara da sauransu mm. ah, har yanzu wajajen gabacin sokoto goranyu da sauransu suna fama da irin matsalar mutane su je su aukawa um, ƙauyuka da sauransu su dora musu alaji da sauransu kamar da kace ɗaya daga cikin matsalolin da ake shine suna aiki da mutane um, lokacin da gwamnonin arewa suka zo washington gonan katsina ya ba misalin wasu sarakuna da ake bai kuɗi a shiga cikin ƙauyukansu aka ce mutane to idan ko haka tana faruwa a yakin ya fi karfin yadda ma ake zata kenan to shi da muka ce kaga Um, kuskuren da ake ake daukan cewa wannan abin da ke faruwa aikin sojoji ne kawai matsalan ya wuce kan haka ta farko ya muka yi muka kai haka yanzu muna cikin demokradiyya amma sai ka ga mutane sun zauna ga yunwa babu aiki babu makaranta babu asibitoci babu abubuwa da yawa da babu da su to kaga shi yasa ya kamata muke cewa ya kamata jama'a su san cewa eh, eh, inda suke mutanen ana lura da su gwamnati na kawo musu abubuwan da ke taimakon su da za su ji daɗin cewa ana cikin demokradiyya ne to inda ke taimako kenan to kaga inda da farko inda problem ɗin ya fara kenan to amma yanzu gwamnatin gwamnonin yanzu su ma sun fahimta cewa su ma ya kamata su tashi miƙe a yi gaba ɗaya kuma mu haɗin kai shine zai taimake mu shi yasa muke roƙon eh, gwamnoni musamman 'yan arewa gwamnonin arewa mm. ya kamata su zo tare a haɗa kai aikin nan ba wuri daya bane don yadda mutanen suke yi idan muka bi su nan sai su shiga nan in muka yi nan sai su yi nan to akwai mutanen da ke gaya musu a ga sojoji na zuwa da motoci uku motoci hudu ga su ga inda suke ga to ka gani da yake an ce su kansu mutanen da kuke yaka barayin nan na daji da sauransu su ma sun yi karfi wurin irin fasahun makaman da suke amfani da su har da tauraron dan adam da mane ne da ne duk suna da shi kasan don kuɗin da suke samu sun kama mutane kusan da dabbobi da suke yi amma ina suke bi suna samun wannan makaman eh, matsalan kuma kenan kenan kaga can borders din mu a borders din mu a very porous hmm. to kaga inda suke samu suke shigowa ga Niger ga Chad ga Cameroon to in suka samu abubuwan na shigowa don ba mu iya cewa mun zauna mun sa sojoji a kowane hanya su tare a to inda abun ke da matsala kenan shi yasa muke son mutane su gani kuma nake gode ma jama'a muna samun taimako su da yawa mutane na kokarin su kira mu su gaya mana wani lokaci inda babu network to kafin labarin ya kai wurin mu mm. sai ka gabun ya dade kamar eh, yan makarantun da ake dauka sun zai zama wajen awa eh, sha biyu ya wuce ko sai the next day kafin zamu ji to kaga lokacin mu ya riga ba mutanen lokaci sun riga sun je sun boye kafin mu ji labari to za ka yi mun ji jiya na Abuja kanta an zo an kai hari a mai suna unguwa an kwashi mutane wajen wajen Buhari yawa an eh. kwashi mutane kamar 20 mutane 50 sun to mun ji mun ji waɗannan magana kuma da sauri aka dauki mataki ina jin an riga an samu waɗansu su an dawo da su to abin da ke faruwa yadda muka ce eh yadda muka ce ka san mu muna aiki muna goyin ran muna patrol da mm. akwai mutane da ke ga musu a ah, mu ce nan yanzu nan babu sojoji nan babu yan sanda a shiga nan domin kuɗin da suke samu daga wurin so sun ga mm. kawai cewa wurin abin da ke shi yasa muke son in an kama irin waɗannan a ɗauki mataki. janar christopher musa kenan hafsan hafsoshin sojan najeriya a tattaunawarsa da ali mustapha sakwato wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma talatin da 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. haka. barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A wani yunkuri don ganin an zaburar da tattalin arzikin arewacin Najeriya musamman ma a arewa maso gabashin kasar gwamnatin jihar Gombe tare da gwamnatin tarayyar Najeriya sun himmatu don farfado da noman auduga da zai kai ga farfado da wasu masana'antun masaku da suka durkushe a arewacin kasar a yin wata tattaunawa da wakilin abdulhab muhammad ya yi da shugaban gwamnonin arewacin najeriya kuma gwamnan jihar gombe muhammad inuwa yahaya ya fara da yin bayanin dalilin shirin noman audigar abdulhab ina ga dalilai suna da dama da suka sa muka wannan mataki kuma sai ya kasance da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin asuwa jibola abu tinubu ta kawo wani tsari da ya samu duba hanyoyin da za mu karfafi arzikin arewacin najeriya na noma kusan zan ce ita ce mata dauke ɗauke kusan lahirin al'umma inda bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu kuma da zaura ka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu saboda shi zai rabu faɗace-faɗace kuma zai ba da sana'a ta gudanar da kyau kuma kar ka manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi sutura kusan yanzu a mutum miliyan 200 da wani abu kuma kowa ya sa yiwuwa za ka ga kayan na na najeriya ba za ku kai hada da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta masaka kaduna kadai akwai masako guda takwas wanda kowannen su zai dauki kasa da mutum dubu hudu ba yau duka suna kulle a gomben nan muna santa ne na wajen noman auduga a arewa maso gabas don da adamawa da borno da gombe har ka ji jikin wuta bauchi wajen misau da sauransu ana noman auduga da ba kaɗan ba kuma daga noman auduga na za a kai ga masana'anta musamman yanzu mun yi gandun yin masana'antu wanda ba kuɗi kaɗan muka saka ba akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshikin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya nasara muna da komai a gurmu saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane bisa noma dukkan nan gombe dama tana cikin waɗanda suke sama sama so ina ga yafi kusanci gare mu mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari ka tunkar ka manta daga manomi zuwa ɗan barandanta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta zuwa ainihin magurzar da za a gurje ta a yi a tafar a kuma yi a kai ta kuma masaka ba karamin mutane zai dauke mana so ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauki ko ba za mu tsaya a auduga ba yanzu mun shahara wajen noman riɗi mun shahara wajen noman waken suya da sauransu duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba a'a mai sarrafa ya amfana mai safararsa da karkara ya kawo birni ya amfana wanda zai dauka a kai an yi masa ka ya dawo ya zama dilan atafa ya amfana saboda ka muna ga moruwar da za a samu yin aka yi hakan noman auduga ba kaɗan ba ce shi ne dalilin da ya samu ka karfafa wannan kuma sai ya kasance tun da gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abun gaba ki daya in ka je gusau ka je funtuwa ka je katsina ko ka gangaro ƙasa ka zo kano duk wannan masako a farfado da su asalin arzikin arewacin najeriya dama daga noman auduga ne sai noman gyada sai kuma kirada sai kuma sauran abun da suka shafi dangin waɗannan ko walau kiwo walau noma to wannan na da zai taimaki arewaci ba kaɗan ba kuma a matsayin mu na gwamnonin arewa wadda nake shugabanta mun yi lissafi mai zurfi a kan wannan mun ga wannan insha Allah zai shi yasa yanzu aka ɗauko mataki na kawo A waɗanda suka shahara a duniya wannan arise da suka zo muka yi mitin da su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina saboda ka sun yi alkawari daga yin noman ta zuwa sarrafa ta har a yi masaka. zage wani wuri ne wanda yake aka samar tun haɓaka kiwon shanu me yasa ne ka fito da wannan tsari. In ka duba da kyau kusan babban dalilin da ya kawo faɗace-faɗace ko ya kawo mu ga wannan yanayi na rashin tsaro shi ne irin wannan abu na bakiyaya da manoma a samu a bara kai a fada kuma kowa ya asara a garin haka makiyaya wanda su ma sun kunshi kusan kashi 25 ko kashi 30 bisa ɗari na mutanen da ake gama masu sana'a ne na noma ko kiwo a cikinmu in ka yayin da ake da kashi kusan talatin ko fiye suna wannan to akwai bukatar a sa ido a taimaka musu domin an yaka kaso ma hankalin su ya kwanta kar ka manta an yi garaje an kashe burtin an kashe labi bisa son zuciya ko kuma dalilan wani kawo ci gaba an kashe gandun daji an kashe da gandun kiwo gwamban nan tun 1928 ake tura suka kafa wajen abin da ake kira gandun kiwo grazing reserve mm. muna da guda kusan 48 wasu an yi musu ka'ida da takarda wasu kuma an ba su haka bisa fahimta na al'umma ganin akwai shugabanci mai kyau ina ga irin yunkuri haka ya sa a lokacin na tsamman lokacin ko chris garba mm. muna ba jihar bauchi aka duba yiwuwan a kafa wannan kwawa zage da ma ba aika yanki fili kawai ka bar shi ba ma kusa ka'ida ko zama ba ne zai sa amfana da shi bisa tsarin da ta kamata a yanzu idan noma na zamani ne ko kiwo na zamani mm. ya kamata a ce za a iya waɗanda gonaki ne musamman na yin ciyawa kare a wannan go mm. ka dada dubu ɗari da arba'in da ko nawa manoma suke so za mu iya sa su noma ciyawa kar kamanta manta shi mai kiwo in ya saya shanunsa kuma za su yi kyau dabbobinsa za su yi kyau in ya tashi zai sayar zai sayar da su cikin riba domin ba su wahala shi bai wahala ba to in ka wuce wannan ai yanzu an ɗau matakai na zamani ina ga bai dace a ce ibar haka kullum za mu ɗauki shanu ko dabbobi da ransu muna tafiya da su kudancin najeriya ba mm. don me idan aka yi mayanka na zamani mm. za a iya yin naman na a gyara shi a sashi a mota ko a jirgi a kai shi mu amfana duk sauran abin da ya biyo can ma kuma su amfana ko kuma samu kuɗi na shiga wanda ma in har aka yi da gaske za mu iya kai shi kowace ƙasa a duniya wannan ya sa aka yi kamfanin nama na roji aka yi mutum roji to kaga duk irin wannan su mutu to in ba mu yi dabara muka farfado da gurare ba ko muka kiyaye guraren nan suka haɓaka suka yi aiki yadda ya kamata ba to fitintunan da za su zo daga baya sun fi na yanzu da muke ciki za a samar da makaranta ne da a ne akwai makaranta akwai asibitin dabbobi mm-hmm. akwai dam dam da aka yi zai noma mm-hmm. a kaga ana lissafin wajen mutum dubu ɗari da ko dan dai da ba mu samu abin da ya kamata a zamanin shugaba buhari ina tsaman dubu biyu da sha bakwai aka kawo wani tsari na haɓaka kiwo bisa wani project da aka ce national livestock transformation aka shiga aka yi ta ce ku ce ba a yi wani abu ba har aka kai da tafiyar shugaba to saboda haka ba a faɗa ba a cika idan aka faɗa aka cika ni ina ga wannan zai tasiri kuma zai taimake masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya da wakilin a Gombe Abdulhab Muhammad sai kuma julius Leathers Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu ko ga sakonnin ku masu sauraro. Bari mu fara da sakon Shehu Adamu Rijau. ya ce a yayin da gwamnatin asuwaji ke batun cika shekara guda a kan mulki sai dai kuma sakamakon da ya biyo bai zama daidai da lissafi ba don haka haƙa bata cimma ruwa ba sako na gaba ya fito ne daga hamidu kalalabuwa jihar difa ya ce salam voa hausa farko ina muku fatan alheri ya ce kukana akan tsadar rayuwa na yankinmu na karban hukumar mu gudumariya gaskiya al'ummar yankin gudumariya suna cikin matsalar abinci da tsadar rayuwa yanzu haka mu a garinmu kalalabuwa komi da yake shigowa ƙara farashi haba jama'a ga tsadar rayuwa ga kuma tsadar abinci to komi ya yi zafi maganinsa allah mu talakawa muna addu'a allah ya kawo muna sauƙinta amin sama amin sako na gaba na cewa zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro salam voa hausa muna kira ga al'ummar kano da masarautar kano gaba daya da su zauna lafiya tsakanin su mulki dai na allah ne yana bayar da shi ga wanda ya ga dama don haka duk wanda allah ya zaba to ya kamata su ba shi goyon baya daga malam umaru kan baya wuri sai kuma wannan sakon da ya fito daga mahmud salu kaurar na moda jihar zamfara ya ce idan har da gaske ne jami'an tsaro a kano umarnin kotu suke bi akan dambarwar sarautar jihar to ga wata babbar kotun jihar ta baiwa alhaji aminu ado bayero umarnin daina gabatar da kanshi a matsayin sarkin kano ta kuma baiwa jami'an tsaro umarni su fitar da shi daga gidan sarki da ke nasarawa mun zura ido mu gani ko jami'an tsaron za su aiwatar da umarnin wannan kotun ko akasin haka sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi madatai da bagaram da isuhu makeri madatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama suka ce salam voa hausa a yayin da daminar bana ke dab da sauka a sassa daban-daban na ƙasar mu jamhuriyar Nijar. Muna amfani da wannan damar don kira ga hukumomin kasar tamu da cewa ya kamata tun da wuri su samar wa manomanmu iri da takin zamani domin su ji daɗin komawa gona har ma su samu zarafin noma wadatacciyar cimaka a ƙasar mu ta Nijar. Sako na ƙarshe ya fito ne daga ɗan mutan Maida Aminu Kano Maida. ya ce muna kira ga duk abun da yake da hannu a canje-canjen sarakuna a jihar mu ta kano da ya tuna cewa sarauta ba siyasa ba ce a bar canza mana sarki tun da son zuciya da karfin iko ake nunawa ba wai cancanta ba da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice yau talata ne ake sa ran cewa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gana don tattauna abin da ke faruwa a Rafa biyo bayan wani harin saman isra'ila da ya kashe 'yan filistino da ke neman mafaka a wani sansanin 'yan gudun hijira su 45 sannan ya jikata wasu 200 shugaban kasar spaniya pedro sanchez ya faɗa yau talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da palestino a matsayin ƙasa mai cikakken iko yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita ita ce za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da hamas Ukraine ta samu karin tallafin yaƙi na dala biliyan ɗaya daga ƙasar Belgium ƙarƙashin wata yarjejeniya yau talata wanda ya haɗa da bata jiragen yaƙi samfurin F-16. An cimma yarjejeniyar ne bayan da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Brussels sannan ana sa ran cewa zai yada zango a ƙasar Spaniya da Portugal a yunkurinsa na nemo ƙarin tallafin yaƙi da zai taimaka wa ƙasar wajen kare kanta daga mamayar Rasha tun farkon 2022. yayin da wasu masu kada ƙuri'a suke da tabbacin 'yan takarar da za su ba su ƙuri'unsu a zaben da afirka ta kudu take shirin gudanarwa a ranar laraba ya zuwa yanzu wasu ba su kai ga tantance 'yan takarar da za su zaɓa ba an kwashe dubban mutane daga yankin papua new guinea yau talata inda gwamnati ta ce zabtarewar ƙasa ta binne akalla mutane dubu biyu kwanaki bayan zabtarewar ƙasar da ta auku a ranar juma'a ya zuwa yanzu a yankin mount mongalo kasa tana girgiza lamarin da ya haifar da damuwa kan yiwuwar lamarin ya tsananta. Da masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku je mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku akan irin matakin da ya kamata a ɗauka domin a samu sauƙin tsadar rayuwa da ake fama da ita a Najeriya. Lambar da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili sai a tare mu a shirinmu na dare. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayi da ta shirya ta bada umarni da ma mu na wannan lokacin. Baba ya makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalam a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.